لنا فيما عليك وإنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا قضى عليك ولا يذل من واليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليك اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك على حب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرهمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تعيدنا من القبور والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأمراض والأعراج وسائر الأقسام والآلام ونسألك فواتح خير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تعدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شاسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا بها رشدنا وترد بها عنا وتأتمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داع وسقم اللهم اجعلها على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin darasin mu dai idan mutum sura abin na suratu muna nan abin na suratu wasu ha kenan za mu tashi insha Allah ta bismillah uh, suratu wadda makiya wato ta sauka maka iya hira da aya tana da aya goma sha daya wa mawdu'a ha wato jagoran abinda take koyarwa haddar imtinani wato kidan baiwa da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala allati an'ama Allahu biha ala nabi wadda Allah ya yi ni'ima da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zikiri ba da sifati a zatiya da ambaton sashen sifofin annabi na zati al'uliya wato madaukaki wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ni'imomin da Allah ya yi abinda take kidan yawa wato take karantarwa kidan ya nemo na Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ambaton sifofi ne na zaki. wa bina'a ahkami alaiha ina hukunce hukunce a kanta min da abin na addu'a fa na girmama addu'a fa wanda an masu rauni wa ahlil haja da kuma abin na masu abin nan masu bukata wato masu rauni da mabukata wata haddisi da kuma abin nan ba da labari wata haddisi da kuma abin nan ba da labari ya an ce abin nan ba da labari wato ba da labari biki da wa'annan abin nan wata haddisi bi ni'amatin layi da ba da labari da ni'imar Allah wato idan Allah ya yi wa mutum ni'ima babu da ya ba da bayani da ni'imar nan da Allah ya yi mai su da hannu wata ala ba don alfahari ba haka walamma nazala lokacin da wannan sura ta sauka kabbara sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya yi kabbara akhir ha karshen ta to tun daga wannan lokaci wa fa sunna abin nan at-takbir akhir sai sunan ta wato yin kabbarori karshen ta ko shaida mutum na kira wa ruya kuma an rojo al'amur bihi yin kira'a da ita yin amsa karanta karshen ta ayi yi kabbara ya kace mace kulle suratin to an rojo yin kabbara karshen kowace sura ba da bayan wannan wasuha wallahu akbar wato wa huwa allahu akbar aw la ilaha illallah wallahu akbar idan aka karanta sai a ce allahu akbar ko a ce la ilaha illallah allahu akbar sana a shiga wata sura to bismillah أعوذ بالله من الشيطان lokacin hanki sai a wannan nahayi farkon yini shine lokacin hanki a kasam Allah da Allah ya rantsuwa da hanki lima ya a wannan nahayi saboda alherin da ta bayyana farkon yini min alharakati wasururi wan nuri wal hayat na motsin mutane waɗanda su makaranta waɗanda su masallaci waɗanda su yi waje aiki waɗanda su yi kasuwa waɗanda su yi gona da abin da ya yi kama da shi na harakatin motsin jama'a wasu ruri da farin ciki bai ambaci bakin ciki ba amma shi ma yana aukuwa ga wasu daidai wannan lokaci wannuri da hasken sahiya da ta bayyana wal hayati da kuma rayuwa wanda sun san kwana abokin mutuwa na lokacin da aka yi nai wato hukuncin mutuwa an gare shi to amma kuma in an tashi hukuncin rayuwa a abu Wanne ne za su ja da kuma dare lokacin da ya lullube ai ga ɗabi bulani ya lullube da a hausa kana ko kuma yan nasar to allah na rantsuwa da dare daidai wannan lokaci wa ma wanda aka rabuka wato jawabin wannan rantsuwa ma wanda aka rabuka allah ubangijin ka bai ban kwana da kai ba ai ma tara kaka ya muhammadu rabbuka Allah ubangijin ka bai barka ba wa ma kala kuma bai kika ba wato yana nan kula da kai ai da ka bai kika ba ba da istifa'i lahi laka bayan Allah ya zaɓe ka wa huwa sabitu zabin da Allah ya maka zabi ne tabbatacce la ya tabbatar wato bai canzawa wa anta rasulu wa wa aminu kai manzo ne kake kuma amintacce ne kake wa khalifatu ala al kuma halifa ce kake a cikin kasa wala akhiratu kuma lalle lahira kuma lalle lahira ta dara maka alheri da ma biya mina karama ci daga saboda karamomin Allah da ya tana dama cikin lahira sun yi na duniya wa ma hassaka bihi da abin da ya kefe shi mina fadila na falala wani wasiya wato wata fadila da wasila suna wani matsayi na ceto da Allah zai ba annabi in kiyama ta yi wal maqamin mahmud da abin godiya wa shafa'atu kubra da ceto wanda abba wanda annabi zai yi ceto na farko wanda za a ceci mutane a yi musu shari'a kowa ya san inda abin nan zai na wato masu shiga aljanna su wuce masu shiga wata kuma su koma zuwa wuta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahira ta tara maka alheri mana hula bisa ga farko ai a duniya duniya ita ce hula la'anna fiha istidadun da ukhra don nan duniya daga nan duniya aka shiryawa a yi tanadi don lahira kowa ka ya samu masauki babba lahira daga nan duniya aka tanadi a aikata ayyukan alheri allati hiya al-maqsudul a'zam wanda lahira ita ce manawa wadda aka babba nan duniya aka tanadinta kuma a shirya daga nan duniya wala sawfa yu'tika rabbuka lalle ka zai baka babbar kyauta bil akhirati ranar lahira min khairati zai baka alkhairu ada an jabilan kyauta wadda an mai girma zai baka ranar lahira ya baka fatar dabi haka gaya ma Allah ka yarda da wannan kyauta wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace ni ko in dai ka in dai qur'ani abin da ya faɗa wato cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yace izan ni ko in haka nan na la arda ba zan yarda ba alhali wa wahidun min ummati sannari akwai wani guda cikin al'ummata cikin wata gaskiya ni ko ba zan yarda ba sai na ga kowa da kowa cikin al'ummata ya shiga aljanna sa'annan zai yi shi yasa za ku ga ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kokari ne za ku ga bayan shi ya yi ceto annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto bayan allah salihai sun yi ceto to allah zai zo shi ceto kuma ya sa hannuwa ne guda biyu shi allah wanda shi ya san girma hannuwa ne ya sa su ya ɗebo mutanen da rasa suke duniya ba su aikata alheri ba ya kwaso su ya fito da su daga cikin wuta a wanke su a kai aljanna ya koma sawa ya kwaso a wanke su a kai aljanna ya koma sawa ya kwaso har sau uku ba a zaton kwasan nan uku a rage wani mutum guda daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zaton haka ana zaton kwasan nan uku ko mutum guda ba za a rage ba cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk za a shigar da su a aljanna nan da Allah zai kwaso ba taba wa Allah aiki alheri ba babu alheri ko guda tare da su a cikin zukatan su babu maganar imani gare su Allah ya ce shin kowa ya gaba ceto yanzu saura ceton rahmanur rahim a ce eh sai ya sa hannu a ɗaya kwaso to ana fatar kwaso wannan da bai yi a kwashe duk al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wata zuwa aljanna Allah ya gafarta mana waliya arga ayatu wannan aya cikin alqur'ani ita ce aya da ta kowace aya ta kwaɗayin shiga aljanna fi kitabin da a cikin littafin Allah da umarci sallallahu alaihi wasallam ga al'umma annabi don ya ce Allah ya ce zan baka sai ka yarda yake ni ko ban yarda in akwai guda cikin al'umma ta cikin wuta ni ko ban yarda sai kowa da kowa ya shiga aljanna ba magana ta wanda aka yi da kai ba da shi da Allah na yaka magana ya ce zan ba ka sai ka yarda ya ce ni ko ban yarda in al'umma ta duka ba shiga aljanna ko da ta guda ya rage bai shiga aljanna ba ni ko ban yarda to Allah ya ta mana ya sa mu cikin aljanna ila wana tamma jawabul a nan wurin wato abin na jawabin rantsuwar Allah ya cika cikin abin na wa wato bai mutu ba ta yi wato da abubuwa biyu da ya tabbatar ba da mafiya ne bayan abubuwa biyu da ya koyi sun wa bahana ta'ala sana allah ya yi kawo dalili alama ta kaddama ga bayanan da suka gabata bima an ama alaihi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da shi allah ya yi ni'ima da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam min al-inayati na kulawa abin na alkamila kammalalle kulawa da ya yi da shi da kuwa annabi sami ya zama annabi Allah ya kula da shi kwarai da shi babu shakka ya wahala domin da yaro an ka ce marayi na to gaskiya a sai ya wahala illa dai in ya samu kulawar Allah wahala da yake yi duk bisa ga hanya mai kyau zai yi ta amma dai da zara aka ce yaro marayi na yana karami to gaskiya wannan wahala ta yake akwai ta Allah ya taimake mu ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ya ce alam ya ji duka alam ya ji kala Allah ya ce alam ya ji duka Allah bai same ka ba istifhamu ta karirin tambaya ce ta tabbatarwa in eh, ya same ni kai wadda da kai tima Allah ya same ka marayi bi faka da abinka kabla wala da ce ka kan rasa babanka kamin a haife ka kamin a haife ka babanka ya rasu duk ta ta shiwai saura wata tara a haife ka babanka ya rasu kuma wasu hubbiyar ummuka Allah ya kaziran innaka wa anta ibn sitti sinin kana dan shekara shidda Allah ya karbi rahin naka Kunga ya rasa uba kuma ya rasa uwa sannan ya komo ga kaka ne wa mata jarduka kakan ka yi mutu wa anta ibn samani na kana dan shekara takwas kakan ka ya rasu wannan maraici ya yi yawa to in allah na son ya girma mutu haka ya kai mai ya kashe ko a ya kashe uba ne ya kashe kaka ne ya bashi haka nan kun ga yaron da ya tashi haka babu wani takama gare shi babu wani alfahari gare shi za ka iske shi ya koma makaranta shi yasa ka ga maliki tun yana cikin ciki ba na yaro imamu shafi tun ba a yaye shi imamu shafi tun ba a yaye na yaro ma imamu shafi tun ba a yaye ba na yaro imamu ahmad marayi ya tashi imamu abu hanifa duk waɗanda marayi sun ka tashi idan allah na so mutum ya girmama shi sai ya kashe umarni sun tun yana kan karfi da ya tashi babu wani abin alfahari gare shi don mutane mai yawan su ido suka kawa idan aka ga wanda babu wanda aka wa nan babu wani mutunta da za a yi ma in kana kama makaranta ka kama makaranta ko ka walakanta to saboda haka Allah ya jarrabi annabi da maraici mai tsanani kwarai to ya same ka cikin wannan hali ba'awa ya taro ka wuri ne bi an maka ilai ila annaka ya taro ka wajen aminka a bitalib wato wazir kafala da reno wa amma tarbiyyatuka amma wuri wa suka da kiyaye wa ka? da ladabtarwarka falan yaji alhabi da ahadi minan nasi Allah bai sa wannan ga kowa ba cikin hannun kowa ba cikin mutane wa bil hadisi cikin hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya faɗi da kai ne addaba ne rabbi ba a san tafi. Allah ubangiji na ya yi min ladabi kuma ya kyautata ladabi na saboda haka sha'anin ladabi da tarbiyya na annabi Allah bai ba kowa ba Allah ya yi da kai ne Allah ka kyautata ya mana ka kyautata tarbiyyar mu da ta zuriyar wa waje zawa nan kuma ya fuske ka tacce amma an ta alai bil'ad ka bace wa abin da kake bisa gare yanzu na shari'a na shari'a ko da ya kake ka baka san wannan shari'a fa hada ya shirya ka ai hada ka a ya shirya ka ga wannan shari'a fa ta gudu wata sai ka zama abin koyi lidami ila alami da dukkan duniya wa a ina ya iske ka matalauci abincin da zaka ci gidan ku baka da shi sai ka ce ka yi kiwon awaki ga bakwai a biya ka taho gari ka sai abinci da rana da sari ka sai abinci da mai ga koma daji kuma sai bakwai ya yi ka sallallahu alaihi wasallam haka dai annabi ya rayu cikin wahala tare da tarbiyya ta kwarai daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce to bai same ka talaka ba ba a gana ya wadata ka ai a gana ka jama'a a kana aka bigi ya wadata ka da abin da ya nutsar da zuciyarka da shiya min rizqina arziki wato ba kuɗi ya ba annabi tattare ba sai dai wadata zuciyar fashi wato duniya na canzawa ta in kuka lura annabin ga allah ya iske shi ilan matalauci amma a kwana a tashi bai gushe ba sai da ya zama agana mahi wadata annabin ga da baya iya samun abin da zai ci sai ya yi ga aiki ga bakwai a biya shi ya ci abinci to aka kai an waye gari yana kyautar rakumi ɗari ɗari ya gaba zuwa kyauta in zai baka kyautar dinari sa'i sa'i aka aunawa sa'i arba'in ya gaba zuwa sa'i arba'in arba'in wani a ba shi sa'i biyar kyauta Kuma zamani ya canza wanda sai ya yi ga aiki samu abinci yawa ya gari yana kyauta da abin nan miliyoyin kuɗi irin haka kyauta zamani na canji yake musamman ga yaran matasa in ka ga yaro matashi wato kada ka rena shi zamani na ka gan shi yau wadakance kaskanci wata rana kana iya tawa ka yake shi tun garin ku babu iri ne ba ma kai ba duk garin ku babu iri ne saboda haka zamani na canji ya kai kun ga annabi yana karami har cewa suka yi Allah bai ga kowa zai aikowa ba ai da manzancin gaskiya ne me yasa bai aiko mi da karece na azimin azimin me yasa bai aiko ba babban mutum daga alƙarya guda biyu don zai aiko shi a aiko manyan masu kuɗi ma to a kwana a tashi a kwana a tashi ba su mutu ba wasu su sai da sun ka gani ya zama azimin tun ga dukiyar na son tana a kai saboda haka zamanin canji ya kai musamman ga yara mata Allah ya taimake mu shi sa mu yi ƙarshe mai kyau wa bil hadisi cikin hadisi laysal gina an da arabi ba shi wadata ba tara kayayyaki al'arba kaya daban-daban haka kayan duniya walakin ne gina gina su sai dai abin da an wadata wadatar zuciya ba a kaya da yawa ba don da yawa a rajin da yana da rangama bai iya kasa ba amma kai da baka da ko da ka yi shi hutawa ka yi shi nutsuwa da kwanciyar hankali saboda haka wato wadatar da ce ita an wadata haka dai ila an sirta ila ma sirta ilai haka ya same ka kana talaka haka dawo ka kai ga abin da ka kasance gare shi min gina ghina na wadata allazi la gina fawqahu wadda babu wata wadata wadda samata to ka gani kana marayi Allah ya kula da kai yace na gani ka kana talaka Allah ya kula da kai yace na gani yace to fa amma da yatima fa idan al'amari ya zama ga hannun Allah kamar wadda ka gani to ka makanka ba an laifi ma amma marayi tun da ka ga kai marayi ka sabo ka san zafin maraici to fa amma laifi ma bala ta kara amma marayi kakka ne jaye ga alhaki ne da ya kai zama da kakka an ce mai dukiya ba kai da ka ko wani abu dai wanda ba an ce dukiya ba na zalunci wa huwa da nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana magana da annabi amma wa rasulullahi ummatu abinda aka ne al'umma ce shi annabi ba ya zalunta wani ko ba marayi ba wani marayi abin da yasa aka fara magana marayi a nan saboda muhimmancin taimako ne shi yasa aka fara magana ce fa ya da yatima bala ta ƙara amma marayi kada ka rinjaye shi ga aiki ne ga aiki ne saboda muhimmancin marayi da muhimmancin taimako ne da muhimmancin kare haƙƙi ne da muhimmancin kare mutunci ne da muhimmancin tsare shi da tsare abin da lalurorin makaranta ce da wurin kwana ne da sutura ce Allah ya ambaci shi ya fara shi wa amma da ci mu bala ta ka amma ma mai kakan da ya shiga ake wa amma sa'ila to ka ga dole kada ka saki baka da kofi yace na gani Allah ya ce to wa amma sa'ila bala ta na amma mai mai tambaya ko mai roƙo mai tambaya wani abu ko mai roƙon ansa ko mai roƙon wani abin duniya kakka buga mai tsawa wato ne akwai a bashi babu a yi mai magana mai kyawu amma dai kada a yi mashi tsawa ka san talauci wa ne ka yi zama ciki ne to ka tuna da tarihi wa amma sa'ila falatan haka wato Allah na tunatar da annabi mu dan kana tunawa da tarihi to wani abu na rashin gaskiya ba kai ai la tazuru kada ka buga ma marayi tsawa da fakari don talauci ne wa in ma an tuɗiya ko dai ka ba shi abin da ya roƙa wa in ma an tarutta horar da jami'an da birke ko kai mai raddi ka sallame shi sallama mai kyawu sallama da sanyi da tausayawa in ba ka da abin ba shi ne magana mai kyau to idan dai mutumin kirki na ba irin marokan ga shaidanun ga na zamani ba kudin zai mutum ya aji ka aiki ne a kasuwa na ya aji wai shi siyasa ta koya mai roƙo to irin wa'annan in baka ba su ba bacin ka su kai to ka wannan babu wanda za ka yi kayan da sanyi in dai kana da ka bashi in baka da ka wada mai wani ya hankali ka dai san baci na sai ka sha shi to amma akwai maruƙa na kwarai talakawa ne su abu na kawai lalura ɗaya ta tassa su roƙo to wannan kai ne magana mai kyau wadda ka sa zuciya ce jin sanyi ka dibi abin da za ka wada mai wanda ke sanya mai zuciya wataƙila magana da za ka wada mai yi abin da za ka bashi daɗi da zuciya wakila kuma huwa da ilm ko ko an ce mai tambaya wato shine nan mai neman ilimi mai tambaya na addini wa a hasan wannan ma'ana kuma ta yi kyau nan shi muqabalatihi domin ta yi muqabala da wa wajadaka dalan hada ya same ka matacce ya shirya ka za ka kai ko in mai tambayi shirya ya tawo to ko ya ji kira mu dalibi ya zama wajibi a kan a karrama dalibi kuma wa isafi a yi mai adalci bi madalubi da abin da yake nema wa abin nan wala ya su shi waje ka jinci ga huska ne wato kada a jinci mai ga huska wala yun abu kada a yi mai tsawa kuma abin nan ah, wala yutula ka a abin nan bai maka dole ka a gama da shi da wani abin kyama ko wani a yi hankuli da shi a an samu ya tambaya wanda aka yi an sawa wanda ba a sani ba a ce ba sani ba Allah ya ta ba wa amma da neman da rabbika wa amma da neman da rabbika واما بنعمه ربك عليك اما بنعمه ubangijin kai maka da nubuwa to gaira ta annabci da waninta fa hadis wannan ka bada labari aka birbira ka bada labari da ya baka da laifi idan Allah ya maka ni'ima wato Allah ya ce walatu da ku wala tuzaku anfusakum a a'lam bi man kada ku tsarkake kawunan shi Allah ya san waɗanda an masu takawa to alfahari laifi ne ga ce ni annabari ne ka zafai da kyau wannan alfahari bai da kyau amma in babu alfahari babu da yi kana zaune an kace a cikin waɗanda mutane duk ba mutanen kwarai na kace kai dai abba na kwarai ba ni ka ustaz ni ba ni ustaz ni ustaz ne ga wallahi kama kasa ko ko mi ka taba samu na da kala da kala ka kare kanka wannan babu da yi Allah ya ce wa amma bi ni'matar rabbika fa'addin Allah ya maka ni'ima baka abubuwan da aka yi mara kyau babu da yi Allah yake ba da labari wannan ba za ta kama ba ne lalura ta kama ta an kai an gaji duk ba mutane kwarai na ba kawai Allah ya da a saka cikin su sai ka ce a ni kan na kwarai nake ni kaza ne amma haka kawai babu lalura ka ce ni na kwarai nake to wala bi da ko an fasa ko nan wurin Allah ya haka Allah ya taimake ni ce fa inna biya. biha sai ba da labari da ni'imar da Allah ya yi maka min shukuri yana cikin godiya ga ni'imar wa kun bi wajibi kuma ka tsayi da wajibin ni'ima na alaika gare ka dan in Allah ya baka ni'ima ce ya kai ni'imalu eh, ala fulani shukura ya jama'a wani ko ta godiya ga abinda da Allah ya bawa wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna Allah yuhibbu maza Allah ya ce lalle Allah yana son an yi ra'asarar ni'ima ya ga alamar ni'ima ala abdihi gabawa wa abin da yake ba amma da ni'imar da bai ka fahadin bai ce abin da fahadin ba abin na wa da samirahu sallallahu alaihi wasallam ya ya kuma samira annabi a alaihi wasallam fi ba al-abad a cikin wasu ayyuka ya ayyukan da ba su don kulawa da fasila ta aya to wannan kun ga ga hakika wannan sura ta zo ta yi bayanin matsayin annabi sallallahu alaihi sallam da nemomin da Allah ya gani shi to Allah da darajar wannan sura da daukaka da daukaka ta da mutuncin ta wurinka da darajarta Allah muna ka muna tawassuli gare ka da karatun da muka yi mata Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kai ɗan Najeriya ka kusar da ita na da a hankali kowane ne ka kare ko ka kiyaye mu daga sharrin duk wani wanda ke nufin mu da shi ka kara mana imani da lahiya ka shirya mana biyan mu ka sa musu albarka rika mana su ka fake mana su ka sa mu yi karshe mai kyau ka sa aljanna makoma Allah ya sani addu'a to sai suratu alam nashra ita alam shara ne zamani a ayati wato ayoyi guda takwas gare ta wa mawdu'a ar-rahisi jagora abin da take koyarwa ita ma har da imtinani ta'ala lin nabi ita ma dai kamar waccan idan ni'imomin da Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi tifati al-ma'anawiya kun san waccan tana magana ga tifati al-zatiyya ita ko wannan tifati al-ma'anawiya sibobi ne na ma'ana wa binar ahkami al-ghadigina hukunce hukunce akan ta kuma abin nan wata waji da kulli amrillah da kuma abin wata waji kulli amrillah da huskantar da kowane al'amari ga Allah wa raddihi ilayhi da dawowa da kowane al'amari ga Allah wa ragaba fihi ta'ala da yin kwadayi ga kowane al'amari cikin kowane al'amari yin kwadayi ga Allah wa raja alkhairi minhu da kwadayi alheri ga Allah ala kulli halin bisa ga kowane hali alam na shari'a. wato ita wannan sura alam na shara wato a sura ce ya ce alam na shara ya ce makiya wato alam na shara ashe ba mu buɗa maka kirjinka ba alam na shara laka a ashe ba mu buɗa maka kirjinka ba istibhamu taqdiru sharahana laka ya muhammadu sadarka wato mun buɗa maka kirjinka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun buɗa ma kirjin ka bin wa gairiha da annabci kuma da wani ta wa huwa fi qawlihi ta'ala wannan yayi daidai da maganar Allah da yake wa man Allah an ya sharah sadrahu lil islam duk wanda Allah ke so ya shirya shi to sai ya buɗa mai kirji ne ga karɓar musulunci to wannan ya wannan aya ta yi da wani ya ce to ai mun buɗa maka kirjinka saboda haka mun nahi ka da alheri mun nahi mu shirya don haka mun buɗa maka kirjinka wa wadana an wuzarka kuma mun ɗauke ma kaɗarna an ka wuzarka mun ɗauke maka abin da ya maka nauyi abin da ya ma nauyi ga abin nan ga gabanka na na abubuwa masu nauyi to mun dauke maka shi Allah ne an kada haraka wanda ya nauye bayan ka duk abin da ya nauya maka baya to mun sauƙaƙa maka shi azanna an ka mun gusar da shi gare ka wa mana ana an yi sifaka wuzu duk abin da zai sa zunubi ya same ka mun sauke maka shi mun hana shi gare ka allabi yusibu abrada al zunubai wanda ke samun guda guda cikin mutane to kai mun ɗauke maka don haka kai ba za ka zai same ka ba bayan gudu za a raka za a tsohura ba ya nauye bayan su shi zunubin da daba ga ɗabi'a wato kusan ga al'ada kamar nake ta maimaita muku wato zunubi yana sa cikin mutum ya yi nauyi zunubi na sa kasala zunubi na sa gajiya saboda kaya na ko kaya da yawa dole ya gaji da yawa wato ko kaya kaɗan dole ya gaji kaɗan to zunubi yana sa wannan allah ya ce to irin zunubin da ke samu guda guda cikin abin da cikin eh, abin da mutane to kai mun ɗauke mashi baka lakana ka masuman an dalika mu halicce ka kai masumi ne daga yin zunubi ba ka yi zunubi wa abbara wuce da an wuce yayi isharar cewa ya ɗauke mai lima ya fi min rafi saboda abin da zai zo na ɗaukaka shi da yi to shi yasa ya ce an ɗauke mai duk wani nauyi shi wannan lil muqabala don muqabala da warfa ana laka wa huwa qawlu warfa ana laka dhikra mun ɗaukata maka ambaton ka fi jami'il alai a cikin dukkan halittu gaba ɗaya a matan duka duka gaba ɗaya wabil bil alamil islami yace a cikin kuma wato alamul islami jama'a na musulunci khasatan su kadai mun fi ɗaukaka sunanka a ciki amma wannan dai ba su duniya mun ɗaukaka sunanka yace abin na wa karu ma a dike duk da an ka ambace ni kai ma sai a ambace ka bil gane wajen kiran sallah duk da aka ce Allahu akbar aka ce ashhadu Allah la ilaha illallah sai a ce Allah anna muhammadar rasulullah wanda ya kama haka nan wajen ya kama shi ma duk da aka ce ashhadu Allah la ilaha illallah sai a ce Allah anna muhammadar rasulullah wata shahudi haka nan wajen tahiya duk da aka ce ashhadu Allah la ilaha illallah sai a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka nan wa kuduba da wajen kuduba wa gairi hada wannan ta duk duniya nan duniya kenan wal mazaya adida da darajoji wayanda an masu yawa a bahira bayyananna al'aliya ya fil akhirah ita ko a ranar lahira wannan duka daukaka da muka yi ma duniya ke saboda haka ka ga wannan to fa inna ma'a haka wato haka al'amarin yake to ka lura ma kana kullu hadhihi minani lokacin da ya kasance dukan waɗanga baiwoyi da aka yi gabi ta tullaka ta tabbata gare ka da lallar ka, falala daga Allah ubangijinka to da juka abin na basur duk wani kanani kai ya girgiza ka in ja aka duk wani kanani ka dai lura da ni'imomin da Allah ya yi maka to duk wani tsanani da zai zo kaka bari ya girgiza ka sannan ma huwa ziyaratu tamhisin karin tsalkakewa na za a yi maka Wani kuta da bika wali ya kata biya bika a tabawo ka don mabiyanka su yi koyi da kai fit tahammudu wa sabr wajen dauriya da kuma hankali duk abin da ka gani ka dibi ni'imar da an kai ma duk abin da ka gani ka dibi ni'imar da an kai ma ka dibi tsananin da ciwo fa inna ma al-usri yusra lalle tare da tsanani akwai yusura sauki suhula wa eh, inna ma wasu yusura lalle tare da tsananin nan akwai sauki al'adibu wallahu fil usri al-awwal wato fa inna ma al na ta'rifi kenan li ta'rif al jinsi alibun da lamu ga al na farko wato li ta'rif al jinsi amma wa tsani al-usri wallahu ta'arifi da aka ambata ga inna ma'al usri yusra wannan abin nan lil ahadi za a nuna ma tsananin can nawa da ka sani wannan da ka saba da shi shi na ba wani bane wal ma'arifatu idan a idza takarrara wato ma'arifa idan ta maimaitu an maimaita ta wato abin nan suna mai abin nan mai alifun da lamu in aka maimaita shi to ka in wahid ko an maimaita sau biyu ko ya da sau to abu ɗaya na a ne amma wannan kiratu na kira wanda babu alifun da lamun idza takarrarat in ta maimaitu ko sau ɗaya ko sau biyu to in sau biyu ta maimaitu fa shay'ani abu abu biyu na ba ɗaya ba ne amma ma'arifa in ta maimaitu sau biyu abu ɗaya ne amma na kira in ta maimaitu sau biyu abu biyu ne ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذاك أكروي ذلك ابن عباس لن يغلب عسر يسرين yace tsanani guda kan bai irin jayar sauki guda biyu saboda abin da sauki biyu aka ambata amma tsanani guda ne wannan biyu sallallahu alaihi wa sallam ka ta mina da kafara ta shidda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sha tsanani daga kafirai sun mahatar da bu daga baya sai sauki ya samu rai da na ya alaihi Allah ya kike shi a kai saboda haka duk wanda kaga tsanani ya yi yawa kakka bar abin da shari'a ta umarce ka tsanani karuwa zai duk wanda kaga tsanani ya yi ma yawa kakka bar abin da shari'a ta umarce ka tsananin karuwa zai amma rige kwarai to yanzu sauki zai zo Allah ya kara sauƙaƙa mana al'amura wai za fargata. Allah hajata min salati in ka kare daga sallah in tsanani ya zo maka ka samu damuwa dan uwa musulmi ko kuma kai annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi koyi da kai to ka tai wurin sallah in ka je masallaci an kai sallah kai za ba hajata min salati in ka kare daga sallah to ka tashi me za ka yi yace fansabai ka kai kawai ka da kyau a ta'ab kai wahala da du'a ga addu'a da kai sallah ka kare daga hannun ka kai ta addu'a kai ta addu'a an tambaya annabi an ka ce ya rasulullahi muna tambaya ayi du'a ya asma'u wace addu'a Allah ya amsa yace jawbul lailil akhir wa dubur salawat al khamsi yace tsakiyar dare na karshe da kuma bayan salloli guda biyar wace sallah guda in an kai an ka kari ta sallama ka gama to kai addu'a Allah ya yi an sa addu'a na wuri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekul fasa malamin su alfahari ya ce zubur salawa da kam ya ce in an kai sallah an ka sallama ya ce shi a zubur sallah ya ce amma idan wani mutum na da ja ya ce ba na a zubur sallah ba ya ce to annabi ya ce in an ka gama sallah Salawa da salawatu kamsa ayi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah sau daya yace annabi yace dubara sallah za a yi shi shi kuma ya dubara ta ko shi ya ita nan. Ya yace idan ka ce ba hakan na ba ka gwada mana mutumin da yace ne an kai sallah an ka gama kamar a sallama ana tasbihi 33 ayi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ce wuri za ka dawo ku samu subul salamu na mala albasa da shi da su albani wanda sun karuta shi almajirai ne su albani ya tsara wannan subul salamu sharhi da yawa ku same shi ku ba. saboda haka shi yana hujja ne cewa dukur salawa ta kamsu ya hanka gama sallah amma na san cikin malamai akwai masu ra'ayin cewa kamin a sallama sallah yi. amma ra'ayin su ne ba annabi ya ce haka ba amma shi dai annabi ga abin da ya faɗa saboda haka ni ina mamaki yadda za ka ga mutum yana karatu amma wai waɗanga hadisai bai gane su ba ya fi gamsuwa da ra'ayin wani malami bisa ga magana annabi ni gaskiya ina mamaki abin yana ban mamaki a sai ingatattu sai ka mutum ya basu zuwa ga ra'ayin wani malami ni abin yana ba ni mamaki ba kuma ce ba nan wurin gani ke zanen ni karanta muku jafaru sadiq ya ce kuna cewa Allah na an sa addu'a in an kai sallolin nafila daga hannu a yi addu'a yake to in an kai sallar farilla sallar farilla ta yi sallar nafila daraja a wurin Allah don haka addu'a ne an ka sallama ta yi daraja wurin Allah bisa ga addu'a bayan nafila na ko ba na wani na karanta muku cikin bukari ba nan na karanta muku cikin buhari na gaya muku ba zan gaya muku ra'ayi na ba amma zan karanta muku abinda magabatan mutum kawo to Allah ya ce mu Allah ya shirya Allah ya shirya mai shirya matasan mu matasa da yawa irin su suri babu ruwansu da nasi da kalitu da ama ya lusu wato abin nan koyi da wasu kamar abin da a takalidu a ama wato abin ya yi tsanani dai kwarai haka gare su babu ruwansu da nasu to Allah ya shirya mai shirya su ga abin da Allah ka so kuma yana da shi yace farmaradu abin da aka ni da yace idan bai za baragata abin salati ka kare daga sallah fansa bai ka kai wahala kai ta addu'a kuma da ka gama sallah wal muradu abinda yake ne an tuwasul al ibada kana gama wagga ibada ta sallah ka shiga ibada ta addu'a kuma wala taqalu waqatan kakkaban lokacin ka guda ya wajinta min awqatika cikin lokacin ka min hada ga ibadar Allah ka gama sallah ka ma addu'a in ka gama da dan bid'a yace maka ba addu'a ka harare shi da eh annabi sannan wani maka ba na dan bid'a na wanda ce ba addu'a yanka ga masallar farilla dan bid'a na in ka gane shi ka harare shi da gehen ijiya daga hannuwanka ai fa idza gaji min ibadatin haɗu bi ukhra in ka kare wata ibada ka bita da wata قال Umar bin الخطاب رضي الله عنه kuma dan Khaddab ya ce inni akrahu ni ina kamar in ara ahadakum barigan in ga dayan ku yana zaman banza wala lafi amalin duniya bai aikin bidar duniya wala fi amalin akara bai aikin bidar lahira ce ni ban san shiga haka umar dan kaddabi bai son zaman banza yana so dai ko dai a ganka kamun le kana ta bidar duniya ko a ganka kamun le kana ta aikin addini amma dai zaman banza bai da fa'ida matasa kuna ci ku daina zaman banza zaman banza wato bai dace da matashi wanda aka karkari ba matashi wanda aka karkari sannan ya dawo yana zaman banza ba daidai ba ne ka bari kurciyar nan ba abin maka ita an ke ta za yi wata rana kana ji kana gani kana so ka mutsa ta babu ba ta mutuwa Allah ya kare wa ila rabbika Ka kai ta fadayi in ka gama sallah ka kama addu'a kai ta fadayi ga Allah ubangijin ka ai ta darra kai ta kaskanta ka cikin addu'a waje al ragaba ta kai lai ka sanya fadayin ka ga Allah khususan keɓe wala ta sali cikin roƙon nan da za ka yi da an kace in ka gama sallah kai addu'a wala tasal illa fadalahu kakka roka sai wala la ta dora hadin Allah ka an san naira goma ga wani kun san abin da wasu wasu ku suke yi ko to ku bayyana haka nan roki Allah naira nan goma kai sai gare shi shi ba ka inda zai kawo ta ya sani ko ina zai kawo ta ya sani saboda haka wala tasal illa fadalahu kakka roki komi cikin addu'a nan ta ka sai falala sai mutawakkila alai kuma kamar ka zama mai dogaro gare shi wakila ta ra'ayi ilaihi ragiban fil janna ko kuma an ce kai kwaɗayi gare kai yi gare kana kwaɗayin aljanna kai ta roƙon aljanna wara abin nan wara minan nari kana mai tsoron wuta kai ta roƙon tsari daga wuta to ba kai fa ya kata biya duka ba'uka mabiyanka su ma sun ci koyi da kai wato in kai haka nan wayanda an magoya bayanka su ma sun ci koyi da kai kuma sai su su samu arziki daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine karshen abin da wannan sura wa na su samu arziki wato karshen wannan sura ke Allah da birge wannan sura da ɗaukaka ta da mutuncin ta a wurin kamar roke ka Allah ka gama sama, Allah ka yaɗe mana ka ƙara mana imani da lahiya duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu duk wani tsanani Allah ka mai sai sauki duk wata damuwa Allah ka gusar da ita kuma da darajar wannan sura ka zauna da Najeriya lahiya mu dai Najeriya gaba mu da wata ƙasa, in ba ita ba Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka ansa mana addu'o'in mu ka mu karshe mai kyau ka ba mu aljanna firdausul a'la dai suratu tin makiya aw madaniya ita ma suratu tin wa ta sauka maka ko kuma ta sauka madina hiya samani samani aya tana da ayoyi guda takwas ita ma wa mawdu'ar ra'isi akhbaru wato labarin da a jagoranta ba da labarin falalar lahi falalar Allah da mu'mini na ga mu'minai haitu abin nan ta ajizu a jisamu akwai ba da labarin falala Allah ga mummune lokacin da jikinsu ya tsufa ba su da ƙarfi kwarai amma sun saba da alheri yanzu ko ga sun tsufa an amala kai alheri da kuɗi aka yi ne ba su da ƙarfin da za su bi kuɗi balle su sannan abin da ya shahi ibada shi ma da ƙarfin jiki aka yi ga su ba su iya motsi mai karfi to akwai abin da Allah ya masa tanadi bayan jikinsa ya kasa an amala kai allazi ya taduna wanda sun ka saba wa yastamiru sawabuhum bila da su za ta ci gaba ta doge ai ta bato a dusu bayan sun tsufa wa inna fadala dini mustamirun lalle falala addini mai tabbata shi la yanka ta wa bi mururin zaman kai yankewa saboda zamani ya shuɗe da yawa to bismillah wa tinu wa zaitun abin na mai bismillahir rahmanir rahim wato Allah ya ce wa tini yana rantsuwa da atini wato wani dutse ko kuma abin nan wani icci wal tuni kuma yana rantsuwa da zaituni a kasama allahu abin nan ma allah ya rantsuwa ga waɗannan abubuwa guda biyu an ce fahuma jabalani an ce su fahuma jabalani da sha abin nan tinu an ce suna ne cikin sunayen wani dutse azzaituna an ce suna na cikin suna wani dutse da sham a can ƙasa sham yuqalu ma abin nan ana ce musu wa waduritina waduritika bisuriyaniya da suriyanarci wannan duritina wannan duritika wa an ibn a atinu masjid nuhin ibn abbas ya ce a ba zuwa ba ne. in an ce a atinu masallaci annabi nuhu shi aka ce ma abin nan hatin yana can alal tufi wato bisa dutse nan da aka ce ma al-tufi wa zaitunu masjidul maqdis wato masallacin eh, baitul maqdis shi aka ce ma zaitun to wannan shi kuma fassara ibn abbas kenan radiyallahu anhu wato sunaye ne an ka ambata wannan eh, ma'ana guda biyu ba su dai an ka bayar ba an bayar har da ma'anar wa'annan abin nan wa'annan itacen guda biyu iccen zaituni da iccen bauri duk an fassara su saboda haka Allah ne ya yi rantsuwa da wa'annan itace ko wa'annan duwatsu ko wannan masallaci ko kuma wani abu wa dole ne kuma ina rantsuwa da dutsen turi sina da alladhi kallama Allah ta'ala alaihi Musa dutsen nan da Allah ya yi magana da Musa bisa gare shi wato ma'ana abin nan sinina wato ma'anarsa mubarak al mubarak mai albarka awul hasan ko mai kyau kwarai bil ashjar da abin nan mutumira da itace da yawa da bisa gare masu biya wa hadal baladil amin kuma ina rantsuwa da wanga gari amintacce na makka wato da amnin nasu bi saboda amincewa mutane ciki ne ku diba ku ga irin yadda mutane ka haduwa masallacin makka amma allah da iko ne kowa lahiya lau kuma kowa lahiya lau ya dawowa cikin aminci da kwanciyar hankali wannan ya nuna akwai aminci kwarai ga wurin kuma ina shaida muku duk aminci addu'a ce ta magabatan su sun ka samu saboda haka ku daure mu yi wa najeriya a to a nan gaba duk duniya sai an rika kawo mata ziyara ku daure mai yi mata addu'a ku baka jiya kasan mu ta ba da yin addu'a kai yanzu aka baka abin da ka so ba in an kai mata addu'a addu'a ake yi wa nan gaba wato yaren matasa masu tashi sai su ji daɗi kamar wani 'yan makaka jin daɗi yanzu da magabata sun kai masu addu'a Allah ya gafarta mana Najeriya wa hadal baladul amin da wannan gari amintacce wato na makka al-amn nasi eh, jahiliyatan wa islam mutane sun samu aminci ciki ne lokacin jahiliya da lokacin musulunci kuma laqad khalaqana al-insana laqad khalaqana hakika ma halittu jinsin mutum biyu a hasana ta kawai cikin daidaitawa da ta yi kowace kyawu wato ta abilin da surati mun daidaita sura ne wato cikin halittun da allah ya babu wata halitta mai kyawu babu ta kabajin an ce mala'ika na da kyau gaskiya na mala'ika na da kyau amma mutum ya dandara shi kyawu wani mutum ya ce wa mata ta ya ce da allah wato ta yi mala'ika kyawu ko kuma ta saku saki uku kuma wata irin ya ta haka yace ta yi mala'ika kyawu ko kuma ta saku saki uku a rikici ya kai ko ina waɗanda sun kace wallahi sai ta saku duk malam ya ka tambaya ce ta saku don babu wanda za a yi take mala'ika sai matsala sai tsanani kwarai aka ɗauko matsala aka kawo wajen amirin mumini amirul mu'minina ya kira malamai sun kace duk mata ta ta saku dan bawa da za a yi kan mala'ika amirul mu'minina ya ce ni na san malamin da in na kire shi zai ba mu mahita ga matsalar amma ni ina da matsala da shi amma dai zan daure in kire shi saboda lalura aka aika aka kiro shi ala gafarta malam mutum na yayi ma mata ta rantsuwa da take uku ko ta yi mala'ika kyawu ya ce ai mata ta bata zaku ba tana nan lafiya ne a dalilin sai ce ai ta mala'ika kyawu to a ba mu aya mu jiya yace laqad khalaqal insan Allah ya ce hakika mu halicci mutum fi a hasan ta kawo sai aka yi tabbara gaba da yace to tashi musulmi malam ya tashi ya tsaye a sai shi kina ga ce mutumin sosai da matakka, matakka ta yi mala'ika kyau Kafin gane abin nan ga mutum da wani irin jiyoyin kai da wani irin kwatashen baki da hanci ya fi mala'aika kyawu nan da kafin yi ai mutum malana wato fena kowa kuma fina kai mutum sai da ai Allah ya gafata mana Allah ya gafata mana to duk kyawun nan da muka halitta da shi sun mara da jina wa ba da faradi sannan muka dawo da shi ga guda guda na shi asfala tabi'i da mai kaskanta masu kaskanci wato sai ka ga wani mai kyawu amma yanzu sai an tallafo da cikin gida an yi talla za a kawo garga an yana zuwa ga mutane da ce ku kai da garga a tallafo shi a jibai ya tashi kun ga kinaya ta anar harami kinaya ce daga tuwa ya tuwa kwarai wadda da ya yi rauni a yankusu amalin momini ano to kun ga aikin momini in ya kai haka to aiki ne ya rage an hufi zaman shi ba. bisa ga yadda ya kai ne lokacin kurciya wa ya kuna lahu ajruhu to duk da haka tunda da yana da kurciya ya aikin kwarai to za a ba shi cikakken lada ta liqaulihi ta'ala illal ladina amanu wa amilus salihati saboda Allah ya ce sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su kan falama ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ba a yankewa ghairu maqdur wa bil hadisi idza balagal mu'minu min al-kibari idan mumini ya kai wani shekaru na tuwa ma yujizu wa anil amali wanda zai gajiyar da shi ba zai yi aiki ba kataban lahu lahu ma kana amal Allah zai rubuta mai irin aikin da ya saba da yana da kurciya ne saboda ka kuyi kokari ku saba da ayyukan kwarai domin Allah ya saka muku da alheri bayan tuwa amma shi ikirama almajirin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu shi cewa yayi wato mumini wanda ya yi karatu shi aka ne duk wanda ya karatu bai runkucewa irin runkucewa duk wanda ya karatu addini bai runkucewa ba ce bai duba ba amma bai runkucewa shi dai ya yi karatun addini wannan shi ka ikirama abin da ya fassara ke to fa ma yau kaddi buka fa ma yau kaddi wata ba ma yau kan jibuka da kafiru nina na yasa kake karaita ya kai ba da bayan wannan bayani ai da ma kira bayan bayanin da aka ambata na halki da insani na halittar mutum fi a hasan cikin sura wadda ta yi kowace kyau su maraddi sannan aka dawo da shi ila arzalin umari zuwa ga mai kaskantar rayuwa wato addalu wanda yin haka nan ya yi nuni alal kudurati akan cewa allah na da iko alal fata akan ya tada wanda ya kudu to me ya kai ka kuma mutum bayan ka ji wanga bayani kuma ka gane shi me ya saka to ka zubu da na kana karyatawa da sakamakon ranar kiyama aikin jazai da sakamako masabu ko ba'ati wanda aka gabatar da tashin kiyama don sakamako sai an gabace shi da tashin kiyama bayan an yi tashin kiyama sannan a yi sakamako wani hisabu da hisabi ai ma yaji aluka mukazziban bi bidalika mina na yasa ka kana kareta da wannan kai ya kai mutum mina na yasa ka hatta ta kasira hazar jaza haka bari kai hasara wannan sakamako allazi la yi nailuhu bil harami wanda samun ne bai wa ko mutum ya zuwa zai ci gaba da samun wannan sakamako me yasa ka kare da shi ayi ja'ilin su. wani abu na yasa kayan ya kare da shi wa innama huwa su'u haddaka ba wani abu ne rabon ka na da an mummuna rabon wuta an ka da rabon wuta kuma mummuna ne Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu allah sallallahu Allah bai kasance bai an kamil hakimi mai mai wato kyautace hukunci cikin masu hukunci ba ai a kada alqadi duk wasu masu hukunci Allah ya yi su iya hukunci wa wa hukumuhu bil jaza'il mustamirri saboda hukunci ne yana ba da tabbataccen sakamako ne mummuni na ga mummunai ba da ajizihim bayan kasa wasu ana amali daga aiki min zalika daga wannan wa bil hadisi cikin hadisi an ce man qara'a wasini wanda ya karanta wasini ila akhir ya kawo karshen ta fa ya wa ana ala zalika min shahidi in yace alaysa allah bi ahkamil hakimin sai yace bala wa ana ala zalika min shahidi bala wa ana ala zalika min shahidi alaysa Allah bi hakam al-hakim bala wa ana ala zalika min shahidi ai sawa'un kana bi salati ko cikin sallah mutum yake tsaye au kare ki a kowace sallah yake tsaye qultu sirra nace amma ya fadi koyi to Allah da daraja wannan sura ita ma wannan sura ta tuni da daukaka ta da mutuncin ta da darajar ta a wurinka Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana roƙonka kuma Allah ka ashi azumin Allah ka ashi azumin Allah ka ashi azumin ka ashi sauran ibadojin ka sa mu cikin bayan da ka yanta ka shirya mu Allah ka shirya ɗiyan mu ka sa musu albarka ka kare mu Allah ka kare su daga dukkan shiri ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare garuruwan mu Allah ka zaunar da kasan mu lahiya kasan mu ka zaunar da ita lahiya arewa ka zaunar da ita lahiya jihar nan mai albarka Allah ka mai shi ta kamar jihar Madina Allah ka mai shi ta kamar jihar Madina da arziki da wadata da kwanciyar hankali da adalci shugabanci Allah kamar shi ta kamar jiha Madina don daraja sunayenka da jirgin ka madaukaka ka shirya mu ka shirya iyali da duniya ka shirya malamai ka kare maka kiyaye mu ka sa kuma aljanna makoman kuma ka ba mu ikon kwana karshen wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لا أحكم mutum ne ya yi shi ma yi da ko ko ta yi a kama haka na ake yi. haka na ake illa da wajen abin cin masarar mutane sun tafasa ba wasu na cewa da ke rikice cikin sau wasu na cewa ya tashi ya sassa da inda ya ba mai tsawo da ya sassa ta ba da kuke ba shi ne da sama ne sun tsaye ma wani yake na haka na ake ina da ta zama. Allah na ba ba na da wata ta a ta ko da aka cikin da ake karatu a cikin da ba ta yi ya halitta amma ya karanta fatiha ya karanta wata sura ko ya karanta wata da tafasiya ya ko da kai akwai inda ba a ko kai kai da an da ba a ciki wannan matan su ya halitta da ta da su don kada shaka don wanda da ya shigo gidan gona wasu wasu da ya ɗauko wani ciwo wani wasu wasu da ya ɗauko za a kauce wannan malamai su da a ci da ya gaba. Allah ta mana ya kone da su ne idan wani yana da misali da yin idan aka yi ne yana kama ne yana kama idan kuka shirya da biyu za a yi ɗari in ka yi shi shi na kama shi to gaskiya kun san akwai kowa da abin da ya sani kila ma masana wannan matsala sun ka san haka ni ban san abubuwan da aka shiga su a sanadiyar sai ya kama sun ga in banda ce imani shi da ya sani to amma masu wannan sana'a suna sanin abubuwa da yawa cikin masu wannan sana'a saboda haka ni kan ban san da wannan ba eh sai dai a tafi wani wannan amma dai na so ne ya tsari sai bai da kyau amma in akwai lalura wanda ta kama mutum ya yi tsari da sai ya in akwai lalura na karanta annabi ya yi tsari da tsaye ya ji ciwo ga masarba da shi in ya tsuka ya lanka tsawon nan kamar da ne ya ke saboda aka yi tura tsari da tsaye wannan lokaci to na ga kuma malaman malikiya sun ce mutumin da ya tsoko kaya bai ne dukawa to ya ji godiya a da shi da tsaye na ga sun ce mutumin da zai yi godi wurin da in an ka duka za a ba su jiki da na najasa wurin na jisa ya halitta shi godi da tsaye ko babu kaya sannan na karanta a wani wuri kuma ban da wannan na karanta a wani wuri an ce idan kunkurin mutum na ciwo ya yi ɗan fitsari da tsaye zai warke idan kunkurin mutum na ciwo ya riga yin tsari da tsaye zai warke waɗanda duk abubuwan da karanta amma ai kun ga zuwa da ko ana cewa ya akwai lalura da za a yi amma in dai babu abin da yake kyau abin da fi kyau a duka in ga abu shi da ke kyau ya sa abin da sani da wannan Allah ya ta ba da mutum ne mai yayin da tsohon sa farar da aka yi ba amma da abinci kimanin da kai da shi da ya sake wanda da karfin da kai ke zai nuna mata wasu koke da zarto da su suwa da gida musu ko kama ke zai yi cewa musu da ne ya hada da su suwa da yi kai ta kowa wani abu ko ko ne tana haihuwa sai ya yi zuwa an ƙara tun da ba a tabbata ba eh a yi kokari ne in dai yana da ya cewa mata ai ka kai da kono ba wani abu ba ne Allah ya kare ka da kasan cikin wanda za ka kai da kono ka zama da nura gare ka wanda ta yi biyu na jero a ɗari da ɗari da hamsin sa'i ko ɗari da saba'in ɗari da saba'in sa'i ɗari uku da arba'in sun kai kai ne ai abin nan ana cewa Allah shi kawo mai sauki to ka roki Allah ka ki ka cikin roki Allah ka ki saka cikin ruwan da waɗanda abubuwa ka buwaya hmm. yadda ake na sha ne gaya musu fara mai a ranar wato ko yanzu ga yau in Allah ya ba ka abin sai yanzu ga in mun tashi da karatun da ka biya inda aka sai da gero ka saye gare da aka je ka aiki gobe in ka samu ka sayo ka rika haka nan na aka in ba ka rike yin ba kowa ka rike yin ba to haka na aka kawo sai a je ko da rana ka yi kana da abin ka ya ce ka haka ka yi haka ba wani haka nan na aka yi saboda haka ba za ka ji wa yaro ko yi ba kowa da jikokin ka duk ba ka yi wa ya inda kana da kowa amma ku abin da kuka yi sai ku ce sai rana kai ba mai kuɗi ba kai ba mai kuɗi ba kuma ka ce ba ka saya abu sai rana ba ko alhaji da kabi shi na yin haka nan abu gari yanzu ya ga dama yana ce a kawo mu goma duk a kawo mai kai ba ka iya ce a kawo ta yi goma kai tsaye kuma ka ci yi tun da wuri to ka yi wa ta kuma ka kawo wa ta a rika rikuwa gare da kawo a aji haka na haka na kullum ta an lokaci ya ka a hannun Allah ya ce. Sai kamar da kuma kasance insha Allah kuma mutane da dama da ke neman du'a da ke yi da ke nani a kan matsaloli da ba su da masu an da wasu ba. Wanda za mu kamata ga wani da ya yi magana a kan addu'a da sallar farilla. Shin ko mutum bai wani ya kawo mutum sallar da sallah da farilla a cikin alƙalin addu'a ko ko cikin wani da ya wato ba liman ya gama sallah ya halatta shi addu'a amma bai ci wa jama'a salati ko ga ke ba a yi ta shi ka an yi wannan magana a yi ta cikin risala in kuna da risala ta wata ne da kyau a cikin hukunce hukuncin sallah ya kawo wani da ya yi ce ba a yi addu'a sannan da an gama sallah ya ce domin an gama sallah wata shi dai annabi bai taɓa yin sallah ya ce wani wani wani da da mutane ya ce za su goma a yi addu'a kaza a yi kaza bayan da ya mutane ana nan zauna suka ce ya amu da mujini a kai mana addu'a amma na ta da ya ce a ba ni shiga tsakanin ku da Allah mujini na mu da kan shiga tsakanin ku da Allah kowa shi makai ya addu'a kuma da ya kumurce ta akwai kowa shi ya addu'a da an ka da an ka gama sallar farilla yace kowa shi zuwa shi umar yace amma shi bai jagorantar sallar ku duba risala kuma da ni za ku ga abin da ni ma ni gani ciki za ku gan shi insha Allah Umar yace su yi addu'a da kansu Umar radiyallahu anhu yace an gama sallar farilla yace ku yi addu'a kai kana nan ni kai ni shi ni turan ka shi kai kana ta ba a sallah ba a addu'a bayan gama sallar farilla wai kai ni a turan ka wai kamata dai ka rika koyi da magabatan ga da ba mu da wani sun kare Allah ya ce kuma Allah shi salati da sallama ga annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka da annana na sharri annaka anta la ilaha illa anta rahmanur rahim يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسل يا قابل يا راجل يا مغيث يا مجل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حكيم يا مجيد يا حسيب يا شهيد يا كريم ya mujibu ya wato ya hakimu ya wadudu ya mujibu ya barik ya shahid ya haku ya wakil ya kawun ya matin ya wali ya hamid ya mazi ya mudu ya mu'idu ya muhu ya mujibu ya hayy ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid كلها وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم يا الله منا روقونك الله كغافر سامنا نيجيريا الله كقارا متى لاهيا ده زمان يا الله نيجيريا الله كقارا متى لاهيا ده زمان يا الله نيجيريا الله